yau ne za a dawo ci gaba da fafatawa a fagen wasan kwallon kafa musamman a bangaren gasar cin kofi na zakarun nahiyar turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na uku ga yadda wasan za ta kasance a mataki-mataki a rukuni da misalin karfe 5 da minti 55 agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi ƙungiyar kwallon kafa ta young boys za ta kara tsakaninta da valencia Ek suna tare da kungiyar kwallon kafa ta baya muni da ke can kasar Jamus da misalin karfe 8 na yammaci kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain ne za ta karɓi bakuncin Victoria Pleasant sai kuma a babban wasan da Manchester United za ta yi ta da takwarata ta kasar Italy wato Juventus su ma za su fafata wasan inda tsohon dan wasan Manchester United Cristiano Ronaldo zai fuskanci tsohuwar kungiyarsa ta Manchester United a karan farko kungiyar kwallon kafa ta Roma kuwa na kasar Italy za ta fafata wasanta ne da kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na kasar Russia. Shakhtar Donetsk suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da ke can kasar Ingila. a sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta ayas za su barje gumi ne tsakaninsu da benfica sai kuma hoffenheim za ta karbi bakuncin olympiacos lyon na kasar faransa a wasu labarin kuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta inter milan dan kasar slovakia mai suna skriniar mai shekaru 23 da haihuwa wadda ake alakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko kuma takwararta ta Manchester City dukansu a kasar Ingila har yanzu bai amince da ya sake kulla wata sabuwar yarjejeniya da kulob ɗinsa ba kamar yadda kungiyar ta bukata dan wasan baya mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan kasar Brazil mai shekaru da haihuwa wato Marcelo ya na son ko ta yaya sai ya koma taka leda kungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda ake ganin cewa kungiyar ta Juventus za ta iya biyan fiye da fan miliyan 40 don ganin ta dauki dan wasan dan kasar Brazil. a bangaren manchester united kuwa mamallakin kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ya ce ba su da niyyar sayar da club din a yanzu haka duk da wasu rahotanni suna nuni da cewa yarima prince na kasar saudi arabia ya shirya zunzurutun kuɗi har fam biliyan hudu dangane da ganin ya mallaki kungiyar ta manchester united iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.